fayil ɗina akan na kai department ɗinmu ya kuma ce min domin wannan mutum zai ƙara min bayani sosai akan makarantar da haka kenan muka rabu yana mai min sai da safe a littafin da gabata masu saurare a wurin ne inda take ba ma ƙawarta aminiyar ta shawa. a labarinta. Kada kuma manta fa na ce muku labarin nan ba Bintu bace ta ɗauki sa kamar yadda nake faɗa muku kuma kuma kuma ma ba shi bane shi ɗin ma bin Hamza ma ba shi bane ta kar kuma ku yi tunanin shi ma ɗan salamatun ne shi ma ba shi bane ta littafin kuma labari ne wanda ya samu rubutu daga Hawwa Jidda wanda ni naku Abubakar Sadiq namiji wani kamar yadda kuka sani nake karanto muku shi za mu wuce kai tsaye amma fa za ku ji wanda ta ɗauki nauyin mace ce ba namiji ba kar ma ku ji ina kira muku shi ma mashwalin ba shi bane Safiyar Litinin da misalin karfe tara na, na shigo sukul bayan dadinmu na raka shi har airport ni da umma a inda ya bani lambar wayar malamin da za zan nema kira ɗaya cikin ikon Allah ya ɗauka ni masa bayanin kaina cikin kankanin lokaci ya gane yaron ofis ɗinsa wato messenger ya turo ya tafi da mu ofis ne babba muka shiga zaune yake dattijo dan kimanin shekaru arba'in da biyar kansa ƙasa yana latsa laptop shigowar mu ne ya bashi ikon tsayawa da mai dubansa ya mai da dubansa a gare mu ya, yata kin iso? Haka ya faɗa yana mai sakin murmushi a fuskar shi. Eh, na faɗa ina kallon sa. To, ga waje nan zauna. Cikin natsuwa na zauna, muka gaisa, sai na ji yana cewa, mm, mun gama magana ne da mahaifinki, kuma na san ya gaya miki. Eh, kawai na ce yawa to yanzu ga wannan takaddunki ki haɗa cikin fayil ɗinki zan saka a nuna miki inda zaki kai su kinji haka na karɓa na saka yaron ofis ɗinsa ne ya kira ya kuma umarce shi da ya nuna min faculty mu da ofis ɗin Umar daga nan ne masa sallama inda yake cewa in har kina da wata matsala kar ki nufi kowa ki zo nan yata dan ba da kowa ake sabo a jami'a ba amma kin san kawai dai na je shi ne zizi Baba Habibu sunan masinjan nashi kenan. Gaskiya na ji daɗin haɗa haɗa ni da shi da ya yi don ya nuna min komai yadda ya kamata. Na sani in banda Malam Umar da muka je baya nan, a nan ne fa Baba Habibu yake ta maganganu ciki-ciki wai watakila ma ya je biye wa shashashan 'yan iskan yaran makarantar ne. Wani abu ya faru ne Baba? Na faɗa ina mai duban ina mai da dubana a gare shi. Hmm, ke dai yata ki kama mutuncin kanki kawai amma kin ga jami'a mahaɗar gyara ko barna ce dole zaka zaɓi ɗaya amma na rasa dalilin da yasa yaran suke biye masa wajen shararanci ga bala'in san kuɗi a cikin sa kamar wani dan kasuwa da gaske baba na faɗa ina zaro ido ke dai bari kawai ai shi jariri ma zai iya masa aiki in dai zai biya shi cewar baba yana taɓa fuska gaskiya baba har na tsorata da shi kawai dai ka bani lambarsa in na samu in na samu kawa a ajinmu, kawai sai ta raka ni har wajensa don kar na je kai fayil ɗin ni kaɗai ya zo min da wata maganar da yake a ranar babban mayafi na saka a cikin a jikina cikin ikon Allah kuwa sai na ga ya zaro waya yana faɗin kin san da yake duk yawancin su ina da lambar su kasancewar ni din na jima da su anan cikin sauri na ɗauko wayata na saka lambar 5k na zaro na miƙa masa amma kin san bawan Allah nan wallahi sai ya ki karba sai da na nuna masa dan Allah na bashi ba dan wani abu ba sannan ya karba muka yi sallama da shi haka na dawo gida Nisawa Beauty ta yi daga ba da labarin ta ɗago kai tana kallon Zizi ta ce, Bar batun haɗuwarmu da Malam Umar yanzu dai bari na buɗe fayil ɗin nan na gano mana abin da ke a ciki. Kofin da ke gabanta ne mai ɗauke da Maltina ta ɗaga ta sha sannan ta ɗauki fayil ɗin. Bismillah zan buɗe sirrin jami'a ta faɗa tana kashe wa Zizi ido ɗaya. matso da kujerar nata ta yi ta hau nuna mata nan kin ga sunayensu ne da lambar wayarsu ke har da ma mota kin ga kuwa iyakar wayo na iyakar nasara ta kenan ko ba haka ba washe baki kawai zizi take tana faɗin ki ce ni ma za a bani waɗansu na lasa hmm. yanzu ba lokaci bari na ga wannan yaron sai mu wuce kin san fa gobe nake birthday na ban manta ba na manta ban gaya miki ba don haka sai ki san da wani gayin zaki zo don Allah na gaya miki ko in bai min ba ɗauke kai zan yi kamar ma ban san ki ba daga kai kawai ta yi ta tashi tana dariya ta shiga ciki tana leƙen inda yake don ta san nawa ma za ta biya zaune ta gan shi gefen wasu mata suna haɗa kayan abinci baka ji ba ta faɗa tana matsowa kusa da su cikin sauri ya miƙe yana faɗin hajiya har kin gama ai da kin sa an kirawo ne. shigo mu ƙarasa ga waje can ki zauna no ba sai na zauna ba faɗi kuɗinka kawai sauri nake hajiya ai duka abincin wajen har ma ya ƙare ai na san zai ƙare kuɗin na tambaya ta faɗa cikin ɗaga murya gaba ɗaya dubu sha uku ne da ɗari biyar ya kama hajiya ok gashi amma gobe ku ƙara sa hannu ku ƙara girman hannun wajen ku ƙara hannu wajen girki don zan baka na kwana biyu nan gaba don ba zan ƙara zuwa ba sai juma'a hannu ta sa cikin jaka ta zaro dubu talatin ta miƙa masa ku nawa ne ma'aikatan wajen nan mu biyar ne hajiya ok ga wannan ka raba muku kuma ka kiyaye kada matar wajen ta je dan naji an ce ba zama take ba ko daga haka ta juya ta yi waje cikin mota ta tarar da zizi sautin waka ya cika motar ta ta bude ta shiga tana kallon ta sai ina yanzu beauty ke tambayar ta habib zan kai wa ziyara gidansa bayan la'asar sai na wuce dariya kawai beauty ta yi ta fice daga motar har ta juya kamar an ce ta waigo cikin motar ta hangi hijab wancan fa ta faɗa tana nuna mata in in kin san baba sai a silofa shi yasa nake yawo da shi da na shiga layi nake sawa kin san shi ba kamar mama ba hmm. kin san abin ne sai kana yin basaja ko ya kika gani haja shegiyar gari ni na wuce ke dai ga son daɗi kuma ga tsoro hmm. dariya dariya suka saka duka suka yi sallama ta wuce mota beauty ta shiga sai gida hon take baba mai gadi ya zo ya buɗe mata gate yana mika gaisuwa hannu kawai ta ɗaga masa ta shige cike da rera waka ta fada falon ganin ba kowa ya sa ta haye sama ta buɗe kofar falon ta me za ta gani ladiyo ce ke tsaye tana goge goge na tv ke me yake min a falo cikin sauri ta juyo tana kallon ta sannu da zuwa beauty dama umma ce ta ce yi min shiru munafuka wallahi ƙarya kike mata kawai halinki kika zo yi kuma kuma wallahi yau zaki bar gidan nan bari dadi ya shigo jiki a sanye ladiyo ta ɗauki tsima eh, tsimman nata ta yi waje cikin fushi ta shige ɗaki jakarta ta aje ta saka fayil ɗin cikin durowa yauwa bari ne wanka na kwanta na huta kuma tawul ɗin da ke sarƙaɓe a gefe ta janyo ta yi bayi lokaci kankani sai gata ta ta fito ƙaramin riga ta zurƙa mai jikinta ta faɗa saman gado sai bacci buga kofar da dadin yake ne yasa ta farka daga baccin da take a sanin dadi ne kaɗai yake mata haka yasa ta saurin bude ido ta ce sweet daddy gani nan zuwa karamar riga ce iyakar gwiwa ke jikinta ta bude kofar tana bude hannayenta matsowa dadi ya yi rungume ta jikinsa dadinki ya yi miki laifi ko beauty ya faɗa yana kama hannunta suka koma cikin ɗakin laifin mai kai dadi na dama na gayyaci 'ya'yan abokaina ne don su zo su taya mu murnar birthday ɗinki gobe mantawa ne ban sanar miki ba da safe ƙara kwantar da kai ta yi jikin shi murya cikin shagwaba ta ce oke dadi ba damuwa hakan yayi ai ba laifi eh to dama ba wai wannan ne kaɗai ba hmm, baki manta ba ina wannan aminin nawa alhaji muktar wanda na taɓa baki labarinsa wanda yake abuja da zama Dago kai Beauty ta yi ta ce, eh dadi na gano shi. Yauwa Beauty, dadi ya faɗa cike da fara'a shine ɗazu ya kira ni yake shaida min ɗansa an turo shi a sabis a nan Kano kuma ya kama gida. Shine na ga bai kamata a ce ga gidana ba har ya je ya kama wani gida can na haya. Duk da dai na san ba kya son ganin kowa gidan nan, my beauty, ki yi haƙuri ya zauna da mu just for one year. Kin ji my bi? saurin janye jikinta daga nashi ta yi ta hau buga kafa a ƙasa tana faɗin no no dadi no ni dai ba na so kawai dai ka dadi ba na so ka ce ya je wani gidan ya zauna beauty ba zan iya ba amini na ne fa na san shi ba zai nemi ya kawo shi ba amma tun da ya ce min yaronsa na kano ai ya kamata ni na gane me yake nufi kuma ba anan ma zai zauna ba wancan bangaren zai zauna kin ga ba zai mata akura miki ba kin ji beauty turo baki ta yi ta wani haɗe gidan sama da na ƙasa ta ce to dadi zan yi yadda ka ce amma dai za ka kori ladiyo daga aiki ladiyo kuma me ta miki dadi ya faɗa yana miƙe tsaye tana yi min masa ta ɗaki fa dadi duk da dadi ya san ba halin ladiyon ba ne amma haka ya biye mata ba sai na kore ta ba amma yau za ta gane kuranta na bari karki damu tun da dai hata ta kuskura ta shiga miki ɗakin fita dadi ya yi nufi kicin ya tarar da umma da ladiyo suna ta aikin kwasanto ai tun yake shiga ta inda yake shiga a masifa ba ta nan yake fita ba sai da yayi mai isarsa sannan ya juya ya haye sama kallon umma kawai ta bi shi da shi ita kuwa ladiyo tun da dadi ya fara kanta a ƙasa yake kallon umma ta kafin ta ce ladiyo ke haƙuri kin ji umma ta faɗa tana miƙewa za ta bar kicin ɗin kai ta koyar. ta amsa da to ba komai hajiya yarinta ce kuma za ta daina yarinta wannan hauka ne ba yarinta ba don allah ke me me matsalar ki ki ci gaba da aikin ki kawai karki damu tana kaiwa nan ta nufi shashinta duk ranta babu daɗi ranar haka beauty ta wuni bata ko kasa ƙasa ba don ba ta son faɗan umma yarinyar nan kai oo washe gari tun bayan sallar asuba ladiyo ta haɗa kan sauran kananan ma'aikatan gidan don fara shirye-shiryen badde na beauty kamar yadda dadin ya saka a yi bayan da ta gama haɗa breakfast ne a dining table ta koma cikin su don ci gaba da hidima hayaniyar aiki kake ji ta ko ina a gidan sai gyara yake ɗauka a ɗaya bangaren kuwa har dadi da umma suka gama cin abinci beauty bata kole ko falo ba gudun faɗan umma take cikin tsananin Cikin tsanaki suka gama cin abincin nasu har Umman ta miƙe tsaye tana shirin shiga kicin don kai flax na ruwan zafi. Dadi ya kira sunanta, ta amsa tana mai komawa ta zauna. Fuska babu yabo ba fallasa take kallonta, sai kuma ya ce, "Ina ganin lokaci yayi da zaki canza halinki don a zama a zamana da ke san ba haka kike ba ban san yanzu waye ɗora dora ki bisa wannan ɗabi'ar ba a ce kawai dan nayi ma wata yar aiki faɗa shine wa kike fushi da ni kuma har kike yi da 'yata ba ma wannan ba ai ko babu komai ya kamata beauty beauty na ta zama a wajen nan yanzu tana ina na san faɗan ki ta gudar ma ko a ce ‘yar cikin ki ba za ki iya sakar mata mara a duniyar nan ta huta ba to me amma amfanin mu a gurinta ban da ganin farin cikinta baki umma ta hau motsawa tana ƙoƙarin magana dadi ya katse ta da hannu kul ban san jin komai yanzu maza maza aje kayan hannunki ki hau sama ki nuna mata farin cikinki da wannan ranar tata duk da na san kin manta yau birthday ɗinta to ni ban manta ba da na damu da ita na damu kuma da kayana to kawai dai umman ta amsa da shine ta miƙe ta nufi sama abinta ta jima bakin kofar tana buga shi amma beauty bata buɗe ba can ta ita kan beauty saman gado rike da waya tana ta faman chat da Prince suna ta yi mata murnar zagayowar haihuwarta. Wasu kuma wanda ta san 'yan abiyari ne a sha kiɗa ne sai gayyatan su take yi zuwa shagalinta na ranar. Tunanin bugun ba zai wuce na Ladiyo ba shi yasa take amsa ta. Cikin kaguwa ta ce bacci fa kike Hajara. Umma ta faɗa tana murɗa hannun kofar. Tuni ta yi wurigi da wayan hannun ta gefe jiki na bari ta nufi kofa. A'a gani nan zuwa. Cikin sauri ta taso ta buɗe ƙofar tana 'yan ɓoye-ɓoyen jikinta. Ina kwana Umma? Sakin fuska Umman ta ta amshe ta da lafiya lau, ya kika kwana? Alhamdulillah, ta faɗa tana ɗan sakin murmushi. Hannunta Umma ta kama ta haɗe da nata ta ce, Ina miki murnar zagayowar ki? ina fatan kuma za ki shagalinki cikin farin ciki. Cike da ɗan guntun faɗuwar gabanta ta ƙara sakin fuska ta ce, Thanks, Umma. Sakin hannun nata ta yi ta ɗago, ta gyara tsewanta haɗe da adubanta. Na ga dajinki ya gama tsara komai naki, da fatan dai ba kya buƙatar wani abu daga gare ni ko? "Eh Umma babu komai. sai dai please ke ma ki gayyaci friends naki. Na ga Dadi ya gayyaci nashi." Kallo ta watsa mata mai cike da tuhuma kafin ta ce ta yi ƙarfin hali Umma ta ce, "Zan dai duba na gani." Daga haka ta juya baya ta yi waje ba tare ma da ta jira wani cewa na 'yar nata ba. Dafe kai Beauty ta yi ta musguna fuska cike da tunani far cikin ranta ta shiga haikato wacce irin uwa ce Allah ya bata haka wacce ita a lissafinta babu eh, socialization ko kaɗan ganin bata da amsar hakan ya sa ta sake rai ta shiga sabgar gabanta kawai haka wunin ranar ya kasance beauty bata saka dadinta ta ido ba har gashi ana maganar la'asar ganin hakan ne ya sa ta shiga neman namban antin yan gayu kamar yadda suka tsara bugu biyu ta ɗauka ita ma dai wishes ɗinta ta yi kafin beauty ta bata full address nata ta kashe wayan sallah ta fara gabatarwa sannan ta shiga ta watsa ruwa tun tana cikin toilet take walƙiyo maganganu a ɗakin nata cikin zumuɗi kuwa ta sheƙa ruwan jikinta ta fito antin yan gayu ce zaune cikin wasu kaya riga da suke sun haɗu sosai wata bakwar fuska gefenta da fara'arta ta ƙara karaso wajensu suka ƙara gaisawa nan take take shaidawa ta cewa wannan ita ce mai gyara ta ga kuma kayan sawarta nan an tanada mata kuɗi kawai za ta bayar tsalle beauty ta sake haɗe da rungumota tana faɗin ok ba damuwa yanzu dai tashi a fara shirin kaɗan kin ga jama'a sun fara hallara ƙyalƙyali na wasu kyawawan ababen kwalliya kake iya ganowa yana ya cika na ko'ina na harabar gidan, ga kujeru da tebura an jere su da kaya na tanɗe-tanɗe da lashe-lashe. Wasu ƙananan fitilu ne masu kalar launin ja da shuɗi suke ta tawalkiya a wajen. A hankali motoci na alfarma suke shigowa kowa ka gani cikin kaya na ketare ne. Daga mazan har matan san babu na bari don kowa ya yi ma wannan ranar shiri na musamman. Sanadiyan sanin waye Alhaji Aliyu Kabir mai dola. A gefe guda kuma makiɗa ne ke ta sakin sauti a hankali irin mai tsuma jiki sai masu rawa da suke ta nishadantar da wajen dadi da tawagar abokansa tuni sun hallara wajen inda umma na gefen sa ita ma dai da nata zogar shagali ake ta yi ainun amma har aka kawo yanzu mai gayya mai aiki bata karaso ba umma ce ta dan tabo dadi da hannu tana nuna masa agogo da zummar lokaci na tafiya kai ya gida mata kawai ya nemi uzuri daga wajen abokan nashi ya nufi ciki da saurinsa ya nufi sashinta nan suka yi ke cibus a bakin kofa wow Wow! Masha Allah! Dadi ya faɗa yana shafo kumatun Beauty. Kau da kai ta ce, “No Daddy, ba na so. You are late wish.” Saurin toshe bakinta ya yi da hannu ya ce, “So sorry Beauty na, kin san fa yau ranar mu ce, dole na shiga busy. Yanzu haka guri ya gama cika ke kawai ake jira.” Hannun ta ya kama su antin ‘yan gayu da wasu friends ɗinta. nan take suka take mata baya da haka suka karasa filin ko da isar su tuni kiɗi ya tsaya cak kowa ya miƙe ji kake rap rap rap rap hannu na ta tafi ko ina don a nuna girmamawa ga Celebrant. kujeran da aka tana da mata ne ta je ta zauna nan shagali ya fara inda aka ji takaitaccen tarihin beauty da abubuwa da ta fi so na rayuwa kai har da wanda ma ba ta so duk wasu abubuwa na nishadi kam an yi su nan aka buƙaci gabatar da beauty da ta taso don yanka kek ɗinta dadi da umma so suka raka ta har gaban kek ɗin cike da farin ciki ta yanka nan ta gutsuro ta manna ma dadi a baki sauran ta saka ma umma tuni ganin hakan makiɗi ya saki sauti dadi ya kamo hannun umma da beauty suka hau dansin abinsu a kunyace umma ke rawan duk da babu daɗi ba daɗi take ji ba to amma ya za yi da farin cikin mijin nata kafin ka ce mai jama'a sun fara yawaita yawaita a wajen rauha ake ta yi sosai juyin da umman za ta yi meye ta hango wani ɗan abokin dadi riƙe da ƙugun beauty ga maza duk sun zagaye ta sai rawa suke cikin sauri ta toshe su ta doshe su ta ji karab a riko hannunta cikin fushi ta ɗago kai don magana ta ga dadi ɗauke da hannu bisa baki yana gyaɗa mata kai matso da kunnensa ya yi daidai nata ya raɗa mata please there let her be it is her day don't supply it far baki ki gaida ta girma ba ne by the way da haka za ta iya samun gai. kallo umma ta ƙara watsa musu ta ga still da yaran nan na riƙe da ita cike da takaici ta ce kaga fa me suke ka ce wai i should leave her why why there kake so mu bar yarinyar mu ta lalace a haka zaro ido dadi yana duban ta da magana da ta yi kin ji ko me kika ce ce mata fa kika yarinyar nan ko kin manta beauty ta zama cikakkiyar yar jami'a ne last year ai ba haka take ba so if this year na yi mata maybe ya kamata ki nuna damuwar ki anyway mu bar maganan nan yanzu je ki wajen ki. ni bari na janyo nawa mu ɗan rage jiki dariya ya saki ya wuce yana ɗan gyaɗa kai alamar ma sauti na ɗibansa ya bata nan tsaye ita ko beauty rawa take sosai abinta babu alamar damuwa tare da ita zizi ta hango rike da wani guy sai rawa suke nan ta taɓo ta suka saki dariya ganin yadda beauty ta haɗe ne wani guy ya matso kusa da ita ya raɗa mata chai ga you look so thick way eh, kashe mata ido ɗaya yayi nan ta saki murmushi ta miƙa masa fon nata ya shigar da nambansa haka aka yi taro mai cike da tarihi da ƙayatarwa aka watse. Kyaututtuka kan Beauty an sha su likis ranar ta yi wani gajiya ne likis don gajiya don kuwa har karfe takwas aka kai ana shagali. Ta ko Zizi da yake ita ce ƙarshen tafiya parking space ta ga alamar shigowar mota cikin gidan tsaki ta saki tare da ƙwallama mai gadi kira jiki na bari ya nufo ta ce gani hajiyata wa ka buɗe wa gate ba tare da ka faɗa min ba hmm, eh dam dama bakon daji ne Bakon daji kuma beauty ta nanata tana jinjina kai can maganganunsu da dadi na jiya ya faɗo mata tsaki ta sake ja ta gallama mai gadi yara ta ce oke je ka ashe mayen ne ya zo ido buɗe zai ke nanata kalmar nan ta katse ta ke manta da shi kawai shiga mota ki tafiyar ki ni bacci nake ji zan shiga gida tana kaiwa nan da magana beauty ta yi mata sallama tare da ƙara gode mata irin yanayin yadda suka taru a wurin da yar jami'a kenan kuka saurara littafi na biyu sai mun haɗa littafi na uku don jin yadda abin zai kasance littafin ya samu rubutu ne daga hawa jidda wanda ni abaka sadiq namiji wannan karanto muku shi kada ku manta fa yar jami'a ne a haka za mu ci gaba da labarin ba yawa sosai ko